sai arfila ta kama hannun wannan biri ta jashi suka bi bayan humaira duk inda humaira ta ɗauke sahunta nan arfila da birin ke sanya nasu domin kada su taka inda za su taɓa mugayen tarkunan da suka kafa haka dai suka wanzu suna ta keta dajin har tsawon lokaci sannan suka iso kusa da wannan katon tsauni wanda suka hango gidan dutse a kansa cikin sauri suka kwanta ƙasa cikin ciyayi suka ɓuya domin sun hango mugayen halittun nan masu kama da dodanni a kan tsaunin rike da makaman yaƙi suna ta kai kawo a kan tsaunin don tabbatar da tsaro maira ta ƙura halittun idanu da kyau ta yi nazarin yawansu ta tabbatar da cewa adadinsu ya wuce misali sai ta yi shiru tana tunani daga can sai ta dubi arfila ta ce yake 'yar wata abin da nake so da ku shine ku ci gaba da ɓuya a nan cikin wannan ciyawa ni zan tafi na tunkari wannan gida da izinin Allah na shiga har cikin sa na fito da su sarki Saibu Lahiri kada ku kuskura ku biyo bayana ku kawai ku zuba ido da zarar kun hango mu a guje ni da su sarki Saibu Lahiri ku tashi ku ruga baya da gudu izuwa can bakin kogon dutsen mu ku tabbatar da cewa ba ku taka inda tarkuna za su cutar da ku ba da fila ta ji wannan batu sai ta yi murmushi gami da gyaɗa kai tana mai nuna alamun gamsuwa da fahimta nan take humaira ta goya wani ɗan ƙaramin mutum-mutumi a bayanta ta ɗaure shi ta mau sannan ta zara takobinta guda biyu ta durfafi wannan tsauni kai tsaye a guje tana mai kabbara tun daga nesa da mugayen halittun nan masu kama da dodannin nan suka hango humaira ta taho da gudu zuwa kan tsaunin tana kwala kabbara sai suka fara harbo mata kibau tamkar ruwan sama ake yi a nan fa Allah ya nuna ikonsa domin sai gashi humaira tana kada kibiyoyin da takobin hannunta ba a samu ɗaya da ta soke ta ba duk da cewa yawan kibiyoyin ya wuce misali wasu kibiyoyin ma sai sun taho izuwa kanta sosai amma sai kaga sun juya akala sun je sun cake a ƙasa kai da ganin wannan al'amari ka san cewa kariya ce daga Allah dabarar Humaira bace lokacin da mugayen halittun suka ga sun kasa harbin humaira kuma sai daɗa tunkarar su take sai su ma abin ya ba su mamaki don haka sai da yawan su suka zara su suka ruga da gudu izuwa kan tsaunin domin su tare ta tun gabanin ta isa kan tsaunin kaico hakika ta kai mace mai kamar maza ko mai jarumtakar namiji idan ya ga waɗannan mugayen halittu a wannan lokacin dole ya razana saboda sun kasance manya-manya masu ƙirar sadaukantaka da matukar muni sannan gashi yawansu ya wuce misali tamkar fasa ƙasa suke suna fitowa suna daɗa ƙaruwa amma duk da hakan bai sa humaira ta razana ba bare ta juya da baya kawai ma sai ta ƙara ƙarfin gudunta tana ta sauri ta riske su tun kafin su riske ta aikuwa tana shiga cikinsu ta hausu da sara da suka su kuma suka yanyame ta suna masu kai mata hare-hare amma saboda ƙarfin da zafin naman irin na humaira sai gashi tana daddatsa su suna zubewa ƙasa tamkar tana sassabe a gona duk inda ta sa gaba sai ka ga tana samarwa da kanta hanya kuma bata fasa gudun ba suka rasa yadda za su yi da ita in ban da ihun halittun babu abin da kunne ke ji sai karar karafa nan fa humaira ta ci gaba da saran halittun sai dai kaga sassan jikinsu na shawagi a sama jini kuwa ya rinka tatsuwa a sama daga kofofin jikinsu yana fantsama da malala a ƙasa kafin humaira ta isa kan tsaunin gaba ɗaya jikinta ya rine da jini har fuskar ta tamkar wadda aka tsoma a cikin kogin jini babu abin da zai ba mutum mamaki face yadda mugayen halittun suke da mugun naci gashi suna ganin humaira na kashe 'yan uwansu amma ko tsoro ba ji sai daɗa rugawa suke zuwa gareta. da ƙarfin tsiya humaira ta iso har gaban ƙofar gidan dutsen da ke kan tsaunin da zuwa ta yi arba da kofar gidan a rufe kuma an gina ta ne da wani mulmulallen karfe wanda daga ciki yana ɗauke da sakwatoci guda tara wanda dole sai an zare su sannan kofar za ta buɗu koda umaira ta yi nazarin kofar ta gaba za ta buɗu ba da ƙarfin damtse sai ta shiga karanta wata addu'a ta musamman tana mai ci gaba da yaƙi har ta iso dab da ƙofar da zuwanta sai ta sa ƙafar ta guda ta naushi ƙofar take kofar ta tumbuko daga jikin ginin dutsen ta faɗi ƙasa rikica gaba ɗaya sai da gidan ya kama girgiza tamkar zai ruguje ganin wannan abu da ya faru dukkanin mugayen halittun suka firgita ainin da jarumtakar humaira suka jajja baya daga gareta suka kama nokewa Humaira ta wuce kai tsaye zuwa cikin gidan tana dube-dube. Duk wannan gumurzu da ta sha fama har yanzu tana goye da wannan mutum mutumi a bayanta. kuma lullube yake ba a ganin ko menene da shigar humaira cikin gidan sai ta arba da sarki barusa zaune bisa kasaitacciyar karagal mulki yana kallanta cikin murmushi kawai sai ya miƙe tsaye ya kama yi mata jinjina yana mai cewa lale marhaban da babbar jaruma ya gama abocin addinin musulunci ba na abin da nake bukata ke ma na baki abin da kika zo nema humaira ta kalli barusa cikin raini ta ce ta yaya zan baka abin da kake bukata alhalin ni kuma ban ga wanda nazo domin sa ba kwatancin haka sai barusa ya kalli shugaban waɗannan mugayen halittu da ke tsaye dab da shi take shi ma ya dubi waɗansu yaransa guda biyu sai suka je zuwa cikin wata ƙofa jim kaɗan sai ga su sun fito da sarki saibul hari da bawa halub a ɗaure mau. cikin wannan murtuƙeƙiyar sarkar ƙarfe ta sihiri kallo ɗaya umaira ta yi wasu sarki saibul hairi ta fuskanci sun sha muguwar wuya domin duk jikinsu rauni ne kai da gani ka san sun sha baƙar azaba in ba da ma an tuƙe su ba ba za su iya tsayawa bisa dugadugansu ba domin layi suke yi kamar za su ɗingire ƙasa cikin tsananin fushi humaira ta kwance goyon da ke bayanta ta cilla wa sarki barusa mutum mutumin a ƙirjinsa tana mai daka masa tsawa ta ce ban zo da arfila ba kuma sai na tafi da su sarki sai bulairi ko da jin haka sai sarki barusa ya fusa ta ainu zuciyarsa ta kama ta farfasa kamar za ta kone daga can kuma sai ya fashe da mahaukaciyar dariya ya ce yanzu ni zaki raina wa hankali ki zo mini da mutum mutumi a matsayin arfila kuma ki ce zaki ɗauki su sarki sai bulairi ki tafi da su to ai shikenan ga fili ga mai doki mu zuba mu gani ina son in ga yadda zaki tafi da su alhali ina numfashi a doron ƙasa ko da jin haka sai humaira ta nufi inda su sarki Sai hari suke tsaye aikuwa sai mugayen halittun suka yunƙura za su sake afka mata sai sarki barusa ya daka musu tsawa suka ja da baya sai da ya rage bai fi saura taku uku ba tsakanin humaira da su sarki saibulari sai barusa ya daka tsalle sama daga inda yake tsaye tamkar an harbo shi daga baka tun a sama ya zara takobinsa ya kai wa Humaira mummunan sara a wuya da nufin ya tsinka mata kai. In ba don Humaira ta yi sauri ta sunkuya ba, da tuni ya gama da ita, amma sai takobin tasa ta sari iska. Duk da haka sai da ya juya ya gabza mata naushi a fuska. Take koran Humaira guda na tsakiyar sama ya yi fitar burtu daga cikin bakinta. jini ya tatsuwa ta faɗi ƙasa a galabaice domin ba a taɓa yi mata irin wannan mugun naushi ba a rayuwarta tabbas ta san cewa ta haɗu da namijin kwarai ko da ganin wannan abu da ya faru ga gimbiya humaira sai hankalin sarki saibul hari da bawa halop ya dugunzuma ainihin suka saduda domin sun fuskanci cewa humaira ba za ta iya ceto rayuwarsu ba a wajen sarki barusa Barusa ya bushe da dariyar mugunta a lokacin da ya fara kewaye Humaira wacce ke kwance a ƙasa shi kuma na kewaye ta yana bugun ƙasa da hannunsa ya ce maza ki faɗa mini inda kika ɓoye yarinyar Arfila ko kuma yanzu nan na sara kansu sarki Saibulari da bawansa a gaban idanunki sannan na dawo kanki Sada Humaira ta ji wannan batu sai ta yi murmushi sannan ta goge jinin da ke zuba a bakinta ta dubi sarki Barusa ta ce ai ka da mage bayan ka bane zai fi kyau ka fara sara kaina tukunna idan har za ka iya kafin ka yi tunanin sara kan wasu kafin barusa ya ce wani abu tunu humaira ta miƙe tsaye zumbur ta gyara tsayuwarta kuma ta ɗaga takwabinta guda biyu tana mai fuskantarsa ko daga haka sai barusa ya korma uban ihu mai firgita mazaje a filin yaƙi sannan ya ruga kanta da dukkan ƙarfinsa suka tsume da azababben yaƙi ya zama na cewa suna kai wa juna sara da suka cikin matuƙar zafin nama juriya da bajinta ko da farawar wannan atabu sai humaira ta raina kanta domin karfin saran barusa ya ninka nata sau uku haka ma zafin namansa domin a duk sa'ad da ya kai mata sara ta kare da takobinta sai ta durƙushe ƙasa da ƙyarma kuma take mai da martani haka dai suka ci gaba da yin wannan gumurzu har tsawon sa'a guda ya zama cewa ɗayansu bai samu rauni ko guda ɗaya ba amma a sannan humaira ta gaji likis shi kuwa barusa tamkar ma a sannan ya fara gumurzu Kodomaira Umaira ta fahimci in dai ta ci gaba da wannan fada a haka sai Barusa ya sami nasara a kanta sai ta sauya salon fada ta fara guje-guje da tsalle-tsalle tana wahalar da Barusa. Nan da nan ya fara haki wato gajiya ta riske shi. Kawai ya tsaya cak a waje ɗaya ya ki ci gaba da binta kuma ya yi jefa da takobinsa ya lumshe idanunsa yana mai karanta da lazuman tsafi sai ga kibiyoyin tsafi sun fito daga cikin hannayensa duk kibiyar da ta nufe ta sai ta kone kurmus ta zama toka haka dai barusa ya yi ta watsa wa humaira mugayen abubuwa don ya hallaka ta amma bai sami nasara ba har tsawon rabin sa'a cikin haka ne humaira ta sake yin wata addu'ar sai gidan gaba ɗaya ya kama rugujewa duwatsu suka dinga faɗowa ƙasa suna danne waɗannan mugayen halittun suna mutuwa al'amarin da ya firgita kowa kenan aka shiga guje-guje kowa yana ƙoƙarin ficewa daga cikin gidan har shi kansa sarki barusa damar da Umaira ta samu kenan ta karanta wata addu'ar ta shafa sarkar da ta daure su sarki sai Bulhari take sarkar ta bace bat daga jikinsu nan take su ukun suka ruga waje da gudu a lokacin da ginin gaba daya ya karasa rugurgujewa ya nutse zuwa karkashin tsaunin Humaira sarki sai Bulhari da bawa Halo suka gangaro kasan dutsen a guje lokacin da shi kansa tsaunin ya kama girgiza gaba ɗayansa yana shirin yin bindiga ya fashe a wannan lokaci ne su humaira suka yi arba da sarki barusa tare da mugayen halittun a tsaye-tsaye a gefe ɗaya suna nesa da tsaunin ko da su barusa suka hango su humaira suna sakowa daga kan tsaunin sai suka rugo izuwa kansu suna harbo musu kibiyoyi nan fa aka kasa a zababben tsere humaira ce a kan gaba sarki saibul hari da ba halub na biye da ita tana cikin gudun ne ta waigo ta dubi sarki sai lairi ta ce da duk inda kuka ga na ɗauke sawuna sai ku sanya naku kada ku kuskura ku ɗora shi wani gurin daban ai kuwa sai suka bi wannan umarni har suka iso gurin da humaira ta bar arfila da birin nan a laɓe cikin ciyawa gan faɗin hakan ke da wuya sai ga su sarki sai lairi sun iso kawai sai suka tsaya daga nesa kaɗan aka fara kallon kallo dama tuni sarki sai bulhari da ba halob sun sami makaman yaƙi sun rike shi dai sarki sai bulhari waɗansu adduna guda biyu ya rike shi ko ba halob takobi da garkuwa ya rike arfila tana rike da kwarinta ta ɗana baka shi ko birin yana rike da itatuwa guda biyu ɗaya mai tsini ɗaya kuma mara tsini kai to wai shi kuma najib me ya rike hmm. shi kuma Najib yana rike da wayarsa yana ci gaba da sankama muku wannan labari a daidai wannan lokaci ne tunani ya faɗo wa sarki Saibul Alheri a cikin zuciyarsa ya ce. wishin Sarki Barusa wani irin sabon shiri yayi ne alhalin ni kaina a can baya na sami nasara a kansa amma yanzu gashi na ga ya gagari wacce ta gagare ni bayan an yi kallon kallo tsakanin sarki barusa da humaira sai barusa ya daga hannunsa sama yana mai ba da umarni a afka musu nan take mugayen halittun nan suka zara muga makamansu suka ruga kansu sarki saibul hairi suna ruri da kururuwa sarki saibul hairi da bawa halub arfila da birin suma sai suka ruga kan mugan halittun suka rugun tsume da azababben yaƙi to masu sauraro shin wa zai sami nasara a wannan azababben yaƙi da ake gwabzawa Shin Sarki Sabulari zai cimma burinsa kuwa? Wace irin shawara zai yanke akan karɓar addinin Musulunci? A wani hali sarkin barayi zai kasance tunda an ɓata masa tarihinsa na sata? A wani hali Aminu Hasa yake ciki? A'a, wai ni ku tsaya in tambaye kuma ina labarin gimbiya shukura ne kuma wani irin shiri take yi daga ƙarshe shin najib zai samu damar karanta muku littafi na biyar marubucin littafin wato abdulaziz sani madakin gini ya ce mu haɗu a littafi na biyar don jin ƙarshen wannan ƙasaitaccen labari. Sani ne Najib Isaac Saleh da na karanta muku littafin nake cewa masu sauraro da fatan littafin ya ƙayatar da ku kuma kun ji daɗinsa. Ku biyo mu a littafi na biyar nan ba da daɗewa ba don jin ƙarshen wannan labari mai ƙayatarwa daga ƙarshe ina ƙara farin cikin sanar da ku domin samun wasu littattafan za ku iya samuna ta wannan nomban 08065966036 sai an jima bisalam el production channel ta kuci.